wanda ya dace da 26 ga watan biyu 2026 muna cikin suratu ali imran za mu tashi kan aya ta 196 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار Allah maɗaukakin sarki yana tsawatarwa akan kada masu imanin su da halin da mashirkai suke ciki, yin jujjuya da kafarai suke na abin rayuwar duniya. Ya yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru da dai kada jujjuyen da wayanda suke cewa Allah suke yi kai kawo da suke yi fil a cikin galuruwa din nan kar wannan ya ɗauke hankalinka ka ce zai burge ka a'a duk abin da suke ciki mata un ƙalilun wani ɗan jin daɗi ne ɗan ƙanƙani. sannan kuma ƙarshen ma'alinsu sun ma ma'awahum jahannam sannan ƙarshen su ita ce wutar jahannamu wa bi'sal mihad tir da wannan shimfida a ce jahannama ce makoman mutum imam ibnu kathir yana cewa la tanzuru ila il kuffar kada ku kalli wa'annan kafirai wa'anda suke wato suna mutrakuna fihi minan ni'am suna cikin wato walwalawa na inima da suke ciki da baiwa da Allah ya musu na wani abu na duniya da farin ciki da murna da suke din nan fa amma ya zulu haza kullu dan lokaci ne kankani wannan abin duk zai gushe an hun gabarin su wa yusbihuna yusbihuna murtahinina bi a'malihim as-sayyi'a za su zamanto jingina na munanan ayyukan da suke aikatawa to wannan abin da muke ba su ba fa inna ma numiddu lahum fi ma abin nan da muke ba su suna ta samun ci gaba din nan istidrajan wannan saurarawa ne ta lala Allah yake musu amma ba da jimawa ba Allah zai kama su Mata un qalilun thumma ma'wahum jahannam wannan aya kamar fadin Allah ne subhana ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba kowa ne zai yi jayayya da ayoyin Allah ba sai waɗanda suka kafirce fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad gade ka da jujjuya wanda suke dinnan na cikin ƙasa ya ruɗe ka kaga cewa abin da suke daidai ne ko Allah ya yarda da su ko kuma Allah ba zai musu azaba ba kamar yadda kuma Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihuna lalle waɗanda suke kaga ƙarya suke danganawa ga Allah ba za su rabota ba mata'un fid dunya jin daɗi ne dan kankani a duniya sun ma'ilai na sannan makomansu zuwa gare mu ne thumma nudhiquhum al'azaba ash-shadida bima kanu yakfurun sannan mu dandana musu azaba mai tsanani saboda kafircewa da suke wa Allah kuma kamar yadda Allah madaukaki yake cewa yace numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin qalil zamu je da su dadi ne na dan lokaci kankani sannan mu bukatar da su zuwa azaba wacce take mai wato kauri mai girma kamar yadda kuma Allah yake cewa famahilil kafirina amhilhum ruwaida saurarawa kafirai jinkirta musu dan lokaci kankani da sannu za su ga sakamakonsu a faman wa'adinahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi shin yanzu za su zama daidai kamar mutumin da muka yi masa alkawari na alkhairi na aljanna kuma zai gamu da wannan alkhairi kyakkyawa ɗin, zai yi su zama ɗaya, kamar mata'nahu mata alhayati duniya kamar mutumin da muka jidda jin daɗi na duniya yana walwalawa amma ƙarshen kuma fa sun huwa yau qiyamati min al sannan ran tashin kiyama a kawo shi cikin waɗanda ake halartar da su a gaban Allah cikin azabar Allah saboda haka kada abin da wanda bai yi imani ba ya aikata ya ji daɗi kace kai musulmi zaka kwatanta Allah ya ce fala na kuma hayatud duniya, wala yaghurrannakum billahi al kada mai rudi shedan ya rude ku daga bin Allah subhanahu wa ta'ala yau idan ka duba duniyar kafirci tana cin kasuwanta tana cin karanta ba babbaka abinda suka ga dama suke yi cikin bayin Allah dukiyar bayin Allah rayukan bayin Allah a ƙasashe daban-daban ko ina za su shiga su yi abinda suke su ba mai magana suna ganin su ne ƙarfi na karshe wallahi ɗan lokaci ne da ai ba su bane yau suka zama su ne gobe kuma wasu ne ba su ba a ce mutum shugaba a ƙasa za a zo a same shi da cikin iyalinsa da daddare a ɗauke shi a tafi da shi wannan aikin nafin ne ko kuwa mai kin nafin dama shi ne kin nafin ha gani to ka numa abin da aka yi wa 'yan uwan musulmai a gaza a palestine yara ƙanana mata bayan kisan da aka yi musu a gagaji kuma aka hana su samun abinci magani ruwa mai kyawu suna mutuwa yaro karami yana kuka don yunwa tsoho yana kuka don yunwa kuma a dan jefa musu abu kaɗan su je suna kokowa kuma su mutu a wajen wani lokacin a zuba musu wato bama bamai a an je ana taruwan karban abinci kuma a sa musu bama bamai a kai me ba a yi musu ba waye yayi magana kowa yana tsoron yi magana Allah ko yana jira da kai da ka shirya da ita da ta ta yi magana don tsoron mulki zai gushe ko za a kashe eh an ba a kashe ka ba maza ka mutu waye ne zai wanzu a duniyan nan saboda haka kar wannan ya ɗauki hankalin mutane kai dai kai naka kar abin da suke burge ka kar kuma ka damu da abin da suke yi ka shagaltu gabarin abin da aka shar'anta maka na addini Allah yau in muka yi tashi aka yi tashi kiyamu muka tsaya gaban Allah Allah ba zai tambaye mu me America ta yi ba ko kuwa ko me Isra'ila ta yi ko me Palestine suka yi ko me ina suka yi Allah zai tambaye ka ne game da addininka ka yi addinin daidai tun cikin kabarinka man rabbuka ma dinuka ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum mi wane ne ubangijinka da kake bautawa wane ne addininka kuma me ka ce game da wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku wajibinka shine ka san tauhidi ka san Allah ka bauta masa ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi shi ka bi nemi halal ka guji haram iyalai da Allah ya baka sauki hakkinsu su Allah zai tambaye ka Ya'yan da ya baka ka nuna musu Allah ka nuna musu manzan Allah ka nuna musu addininsu ka koya musu kyawawan ɗabi'u don su ne za su amfana da su a nan duniya kuma su ne abin da zai amfane su a lahira ka kiyaye kanka daga cikin hakkin da ba a sa ka ba wannan kaɗai ya ishe ka da yawa muna shagaltuwa da sauraron rediyo wani ceshen ne a bbc ne voice of ne ne dhl ne ko mai kuke cewa ba wannan ba na hausa din ma na faransa akwai na faransa ya hausa kowanne ne ku da kuke ji kun san su kuma kun bude an yi kisan gilla waye waye bom ya tashi a wuri kaza an yan ta'adda sun kidnapping waye ba za ka taba jin an gina makarantu an gina ajujuwa eh? mutane kaza sun warke sun fita daga asibiti amma lokacin da aka yi hatsarin za a fada mutane kaza sun jikkata to da suka jikata ba su warke ba da sun warke me yasa ba za a yi labarin ba don ba lafiyar suke so ba ba sa faɗan alkhairi sai sharri in ba samu shirin da za su faɗa ba su za su kulla su faɗa wannan babban ɗan jarida ya san ni na san shi yanzu in yaji zai ce maganarsa nake faɗa aka kai su wata ƙasa bari ma faɗi ƙasar sudan aka kai su gashi na wani abu ana yi kamar wasa wani abu ne ɗan kankani suka je suka taru suka gani kaza kaza can kawai gashi na an zo an shirya labaru ana yadawa a duniya sabani abin da ya faru gaba daya yana wajen a garin mu an shayi wani abu kaɗan za a yi sai a ce duk gari an yi kaza an yi kaza akwai lokacin da aka ce kasuwan man ne market ba shiga ba fita lokacin ban makasa hankalin mu ya tashi me ya faru a maiduguri kuma man ne market wai ba shiga ba fita wai an kashe wani da na buga waya a manne market din kuma wanda yake cikin manne market din fa ya shi shi bai san wani abu ya faruwa gashi ana cin kasuwa ba alkhairi mu suke so ba wallahi ba masoyinka kamar naka da musulmi da wanda ba musulmi ba in za mu ciji juna mu ciza mu ne kasar mu ne Allah ne haɗa mu aure guda in za mu zauna lafiya mu zauna amma ba ruwan amerika da mu ba ruwan isra'ila da mu amma da yake wani da yake yake idan sadin duniyar ya gani yana ganin ba wani mai karfi sai su yana ganin ya saba musu abu zai same shi kenan dole zai bi shi in shi ya bi kuma a ce ne babban ku sai a ce dukkan ku ne ku gabi ko kuwa amma abun ba haka ba bane su kansu bi qarari anfusihim sun san cewa ba su da farin jini a duniya cin zali ne suke wa bayan Allah saboda haka kada abin da suke burge ka kada ya dauki hankalinka kai baka samu ka kubuta daga fitinan su ba kuma baka samu ka bauta wa Allah da ya halice ka ba mata'un qalil jin dadi ne dan lokaci ko Allah ya bar su da yau da gobe kawai tsofan nan ai ta isa ko zaka ga wani hamshakin dan wato kwallo ko dan boxing ko dan wrestling kowane irin abin da ake na motsa jiki zaka ga wani ya kai inda ya kai duk duniya ana cewa shi ne lakin yau da gobe in yi aiki a kan shi sai ka ga ya canza wanda da yana daga wani karfe mai nauyi yau jikinsa ya riƙe ma yana karkarwa yau da gobe saboda haka kar wannan abin ya ruɗe mu mu duba addini kaga salloyin da muke yi azumin nan da muke yi wallahi mai riko gare su da su ne ake sayan lahira ba dangantaka tsakanin Allah da wani illa bi taqwa inna akramakum indallahi atqakum amma an kace kai ma duniya zaka nema ko ta yaya halal ne haram ne kisa ne fashi ne 419 ne duk wani abin da in dai kuɗi zai zo za ka yi har ana cin naman mutane wai don a yi kuɗi daga ina kaci in ba wasu wasu shaɗan ba naman mutum za ka ci wanda Allah ya ce ya karrama shi kuma arzikin daga gare shi ka ci biyayyen halittarsa kuma ya baka amma ya ga dama zai baka kuma duk wanda ya ci nama ya yi kuɗi wallahi ko bai ci ba zai yi kuɗi. mu ne ba mu san Allah ba amma Allah in yace zai baka duniyar ba komai bace a wajensa ba komai bane a wajensa gaba ɗaya duniyar innama matsalul hayatid duniya yace me kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن ahluha annahum قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالعبس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون سيجي والله يدعو إلى دار السلام misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne aka saukar daga sama da aka shuka ta canza tsoro ya fita na irin abin da mutane za su ci da dabbobi a farko ciyawa ne kafin ya zo ya bada amfanin sai a wannan yanayin ba, kawai ƙasa ta yi ado kowa yana cewa a yabanya ta yi kyawu an zuba taki har an zo an sai buhu ana lissafi sai gashi nan umarnin Allah sai ya zo wa ƙasar yanzu wa gonar cikin dare ko yini baka da ikon hanawa Allah bai ce dare ba don sai ka ce ai inda da rana ne ai za mu toshe da iska ba ta shigo ba da guguwa ba ta shigo ba da ruwan bai shiga ba ina lailan au nahara ba ka da ikon hanawa Allah mai da gonan nan hasidan duk a girbe a bushe zama karmami ka allam tazna bil kamar ba shine jiya yake da kyawun ba kamar ba shine jiya yake kadawa ba duk gashi nan a bushe wannan ai mun ba baki bane akan wannan misali ai ambaliyar maiduguri ya isa darasi ko kuwa ai konewar monday ya isa darasi wanda ba so ɗaya ba so biyu ba yake baro shagon a tamfa miliyan nawa miliyan 200 fiye da haka in ka zo ba wani abin da za ka iya ɗagawa ba je shi ne shagon da ake kokowar shiga ba an yi ciniki kudin ma ya yi yawa ba za a iya ɗaukawa ba safe safe sai gashi nan sai a rufe amma da aka bude kudi ya zama tauka ta ina wutan ya shiga Allah ne ya shigar irin gobanan da aka yi na mande market din na wallahi darasi ne amma me za mu muna da sauran mantuwa irin ambaliyan nan darasi ne lokacin da gobaran nan ta faru akwai wuraren da ake ganin wutan ba za ta kai ba kuma ta kai ko ba haka ba ne? wanda suke ciki sun sani sun yi ga mamaki da ikon Allah akan gobara yau yi harfa wa nasila nasla ke kenan wannan ambaliyar ruwa ya isa darasi ruwa yana tafiya kamar vibrating yake yi sama lafiya a gini lafiya amma kuma ruwa zai bulla daga ƙasa ruwa zai fafe rami ya tona ba tafiya yake ba kamar yana jujjuyawa kuma duk wani abin da ya taba zai baci ko zannuwa ko yaji wanda ya ruwan nan ya nutsir da shi da wuya a ce mutum ya wanke yasa a jikinsa wannan darasi ne rayuwar kenan ba jiya gida kana mata kallon alfahari yau kuma ka rasa ma ina za ka sa kanka wannan ita ce rayuwar duniya kada ta birge mu kawai mu ɗauki abin da za mu iya wata zawadu ba ina khairar zadi taɓawa guzuri za mu ɗauka kula da addinin nan tausayin na ƙasa girmama na gaba musamman iyaye a ba su kada wata mace ta ruɗe ka wai sai ka aure ta ga iyayenka suna cewa ka yi hattara saboda ba matar kirki ba ce ta zubar da ciki ta kuma zubar da ciki a waje karka aure ta amma ayyukan irin wannan matar za ka yi fada da iyayenka da suka haife ka ina za ka je bari ku zauna ku fara haihuwa ta za ka fara gani tun yanzu ba fata nake maka ba hakika nake gaya maka wallahi sai ka gani sai da ko ba iyayenka ba ne amma har iyayenka ka nuna wa wallahi za ka gani ko mace ta ce sai saurayi iyaye suna cewa kai yage ko wata sana'a mutum zai je ya ɗauka iyaye suna ci masa kai yage kayi wasu abokane ba na kwarai ba iyaye suna maka faɗa a duk inda iyaye suka bai wa shawara to wannan dan ya tsaya ya yi hankali kana da masoya wanda zai ce maka bari masoyinka ne ka sani akwai ran da za ka neme su ka rasa su saboda haka idan har sun hana ka ka hana sai dai in sun hana ka abinda Allah ne ya ce ka yi da umarninsa kuma bisa ka'idar addini wannan sai ka tsaya ka yi musu bayani da ladabi da girmamawa ba cewa za ka yi ku ka zane ku ka zane a'a kai din ka san matsayinka ba ka san karshen ka ba mu gyara Allah madaukake ce la yaghurrannaka taqallubul na kafaru bil bilad mata'un qalil jin daɗi ne na lokaci jiya mutum yana cin abinci cikin iyalinsa yau yayi ne cikin kabari ko bai faru ba ba hatsari ba ba rashin lafiya ba ai ya tashi zai ɗau huta ne ya faɗi shi shikenan ba kadde a ce babu ɗan. in dai an ce babu ba irin na kariyan nan ba wanda suke ƙarya mutum bai mutu ba su ce ya mutu amma in dai an ce ka mutu na hakikan, to shi kenan fa ya ƙare sai abin da ka gabata ka lazimci yawan tuba yawan fari, yawan hailala yawan salacin annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri da juna dole mai haƙuri da juna addinin kansa an ba haƙuri ba zai yi ba dole mai haƙuri da juna a zamantakewa aka yi fada yara suna fada wannan ya soki wannan wannan ya wannan wannan ba ɗabi'ar mu bace ba al'adar mu bace ba addini mu bane duk inda kaga yara suna soke-soken juna to ko ne an rasa uba na gari iyaye ba su ɗauki ɗawainiyar da aka ɗora musu na ba su tarbiyya ba ko kuma yaran na 'yan kwaya ne don mutum da hankalinsa zai ɗauki wuka ko kusa ya soki mutum wai don sun yi fada in fada ne cacan baki ne shi ya fada kai maka fada in ya kawo noshi kai maka kai noshi ba gara shi ba ko ya taba hancin jini ko ka taba nashi dai in duk fada haka dai ba zai kai ga mutuwa ba amma kawai abu kaɗan ya haɗa ku sai ka ɗauki almakashi ko wuka ko wani abu kuma subhanallah ko fim suke kallo ko mai suka yi sun san ina ne wurin da an taba zai yi kisan wajen zai taba to a gyara rayuwar nan ba ta da yawa yau ina ne? kai ka sani yau ina ne? kama za ka ce babu yau ina ne? kama za ka ce babu yanzu na je anguwar mu mafauni na shiga wallahi da na shiga gida ɗaya biyu na ce ba zan iya shiga sauran ba na dawo unguwar da da kana shiga dattawa suna zaune wannan abu a taburma wannan ya dawo daga kasuwa wannan yana ina yau gaba ɗaya anguwan babu in ka gani daga mata daga wasu yara wasu yara ma ba su san ka ba don ana ganin ka kai ma wani bako ne ya zo anguwansu kai kuma nan aka binne cibiyarka wani ka shiga kana sallama bai san ka ba da kuma suna gani na suna da rawa ne sannu da zuwa amma na shiga na yi sallama ana kallo ana cewa wane ne na ce a ni ne wane fa har yanzu ana kallo kamar jiya haka fara yawar take shi yasa na ce in mutum baya jin magana ku bar shi da yau da gobe akwai wani kamar eh, tatsuniya ne ko almara ne ake ba da labari wata tsohuwa wai tsohuwa cikin wai mutuwa ta zo tana neman wurin kwana a gidanta wai sai ta ce wuce ki kwanta ni kuma tsofan tsohon da mai zaki da ni to wai sai yau da gobe ya zo ina neman wurin kwana waye kai ni ne yau da gobe ko mana kai ne kamar da ni haka wai wanda yau da gobe ne ya sa ta zama tsohuwar to yau da gobe na wallahi kowa duk wanda bai wallahi ku kyale shi da yau da gobe sai Allah ya nuna masa ko yi hankali ko yi nadama samari ko ake wannan magana wallahi kan duniya ta rude ku kun ga waɗanda suka gwada ba su kai labari ba in mutum kwaya yake sha yau aka fara shan kwaya ina waɗanda da suke shan kwayan daga sun mutu daga sun haukace daga sun shiga duniya ba a san ina suke ba amma har yanzu kuma sai kun sha ina waɗanda suke burta cewa iyayensu sun wulakanta iyayen duniya ta nuna musu wasu sun kasa zama a garin wasu sun sun mutu cikin hauka wasu kuma sai da Allah ya wanzar da rayuwar suka samu ƴaƴan da su ma sun ɗauki fansa ɗin yadda suka wa iyayensu su ƴaƴan sun rama saboda haka yau da gobe makaranta ce a sa hankali mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mahad an karanta ku lakinin ladina taqaw rabbahum Allah maɗaukake ce amma bayan Allah waɗanda suka kiyaye ubangijinsu suka ji tsoron Allah suka yi tauhidi suka yi ibadan da Allah ya shar'anta lahum jannatun jiri min ta al-anhar akwai gare su magani? kamar na ji murya ne a can na ji. lahum jannatun jiri min ta al-anhar akwai gare su gidajen aljanna wanda wato koguna ko ƙoramu suna gudana a karkashin gidajensu kamar na suratul na kenan na Harun. min ma'in ghairi asirin har zuwa karshe Allah madaukake ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan ni'imar nuzulan wannan masauki ne fa min injilla daga Allah a can wa'in aka ce musu wa bi'sal mihad wannan kuma aka ce nuzulan min injilla. wannan masauki ne diyafatan min injilla. tarba aka yi musu daga Allah wa ma inda Allah abin da ke wajen Allah khairun shi fi alkhairi lil abrar ga waɗanda suke masu biyayya ga Allah bayin Allah na kwarai abinda ke wajen Allah shi yafin su alkhairi imam ibn jarir ya kawo athar daga abi darda radiyallahu anhu yana cewa ma min mu'minin illa wal mautu khairul lah babu wani mu'mini face mutuwa ita tafi masa alkhairi sai ce wa ma min kafirin illa wal mautu khairul lah babu wani kafiri shi ma mutuwa tafi masa alkhairi taya haka sai ce wa man lam yusaddiqni duk wanda bai gaskata abin na fada ba to ga fadin Allah subhana wa ma indallahi khairun lil abrar abin da ke wajen Allah shi yafi alkhairi ga bayin Allah masu biyayya masu takawa al abrar jam'u na albar mai biyayya ga Allah abin da ke wajen Allah yafi masa alkhairi to wanda bai bi Allah ba fa sai ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim wanda suka kafirce kansu dauka abinda Allah ya saurara musu na rayuwa alkhairi ne gare su a'a ba alkhairi bane innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun alim kenan kafirin ma Allah ya saurara masa ya wanzu a duniya din ba alkhairi bane gare su don in ya rayu zai kara zunubi ne ashe mutuwarsa tafi alkhairi kaga kaga fahimtar qur'ani daga magabata mumini za a ce ya to aini din ma in na a'a in lokaci yayi ka tafi shi fi alkhairi kafirin ba shi ma lokaci yayi ya tafi din yafi alkhairi don jinkirin ba zai zama alkhairi ba gare ku daga tunda wa ma inda Allahi khairun lil abrar na'am وإن, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم الكتاب يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب الله ينبام لابار سبحانه نون بنغلتين أهل الكتاب وتيهود أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان يهود ونصارى سن أهل الكتاب وتسن إيماني دا الله ما في چنچنت إيماني سنة وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سنة ما سقسكت أمين دا أكسكر ومنزو صلى الله عليه وسلم ma'amahum yu'minuna bihi min al mutakaddima tare da abin da suka yadda da su na da suka gabata wa annahum khashi'una lillah su suna masu jin tsoron Allah subhana la yasruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayan wato zamanin duniya dan kankanin nan da ayoyin Allah shine Allah ya ce wa inna min ahli kitab lalle akwai cikin abota littafi lawan yu'minu billah wanda zai yi imani da Allah ya kade tashi wajen bauta wa ma unzila ilaykum kuma yana mai imani da abin da aka saukar da shi gare ku wa ma unzila ilaihim da kuma abin da aka saukar da shi gare su na at in yahudu ne na injila ko in nasara ne anan yahudu da nasara dukkan akan samu masu imani amma malamai suka ce na yahudu su ne mafi karanci akan na nasara wanda za su ce sun yi imani da annabi Musa alaihi salam kuma da annabi ya bayyana suka yi imani suka bi shi aka ce ba su wuce mutum goma sha ba amma na annabi isa alaihi salam wanda suka imani da shi kuma suka yi musulunci wannan allah ya yawa da su me yasa saboda allah madaukake ce la a shaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil amanu al ladina inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون za ka samu wanda yake mafi tsananin ƙiyayya ga masu imani in ka samu yahudu ya ƙare su kuma mushrikai sannan ya ce za ka samu kuma mafi kusansu ga masu imani wajen ƙauna su ne suke wanda suka ce su nasara ne me yasa saboda a cikinsu akwai kasawis kisisina warhuban Wayanda suke bin labarbaru na annabawa suna karatu suna aiki da abin da eh, ake yi faɗa musu kuma suna bautawa Allah da gaske su ba sa girman kai wasu ma suka ji abin da aka sakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam zaka ga idan suna zubar da hawaye kamar yadda Ja'far bin Abi Talib lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su ko lokacin da suka nemi fita annabi ya tura su Habasha tsananin mushrikai ya tsananta a Makka yace ku je zuwa Habasha akwai wani sarki a wajen ba ya yadda a zalunci mutum a kusa da shi sabai suka je zuwa wajen najashi can habasha etofiya a yau suna zuwa najashi ya karbe su sai mashirkai suka ce ba su yadda ba suka tafi wajen najashi da hadayensu da menene suka ce wa'annan mutanen 'yan ta'adda ne ka kore su daga garinka najashi sai ya ce su zo aka kira su suka faɗi maganganu me za ku ce ne ga abin da ake faɗa kan jafar bin abi talib sai fara karatu a suratu maryam tun daga kafa haya a sad ya kama tafiya ya zaga wazkur bil kitabi maryama idin tabadat min ahliya makanan sharqiyya wannan ya fara karantawa lokacin da suka ce ai suna cewa isa ba Allah bane isa kaza ne sai ce me kuke fada game da masai sai ka karanta musu wannan aya har zuwa inda ake cewa qala inni abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إذ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نجاش يجي ونا آية يميكي يزانا دسان دس يجي ai tsakanin addininmu da abin da kake faɗa nan babu kamar wannan ba abin da ya raba abin da yake na haƙiƙa cikin littafinmu injila da kuma abin da ka faɗa yanzu na ƙur'ani kaga kenan ahal kitab su nasara a farkon sun yadda annabi isa bawan allah ne manzan allah ne amma allah ya bashi mu'ujizozi ya bashi ayoyi daga bani bulus daga yahudanci ya zai shiga nasaranci ya rikitar da addini sai aka zo aka mayar da zancen wato maganan Allah zuwa wasu maganganu aka kara abin da ake so aka cire abin da ake so aka mayar da annabi isa ga ta kau ɗani na allah to in ɗani ya aka yi in ɗa yana da uba gyatumarsa mai alakarsa da uban kaga sai su ba za su yi zuba ba da ansa yanzu kai kana da ɗa ko matarka tana da ɗa me alakar tsakaninka da wannan matar zama aure kuke ita matarka kai mijinta to maryam ta haifi isa isa muka ce ɗa ne na allah sai a tambaye ka me alakar allah ɗin da maryam ka ce matarsa ne subhana kai ka sani ba za ka faɗa ba kuma annabi isa Allah ya shi haka ne don ya zama aya inna matsala isa inda Allah ka matsali adam falakahu min turabin kuma ƙala lahu kun fayakun alhaƙu rabbi ga falata kun minan mutari aya ce Allah ya so ya zo duniya babu uba da uwa aka halice shi aya ce yadda ya halici hawa'u ai ba hawa'u mace ce ta haife shi a ta haife ta babu uwa a jikin adamu aka fitar da hawa'u ita ma aya ce to ga uwa uba adamu shi ba uwan ba uban ashe idan kasancewar babu wani bangare na mata ko miji ne to adamu shine babba da shi za a ce shi ne ya kai wannan matsayi? to shi ma bai kai ba bawan Allah ne da shi aka fara halitta annabi isa alaihi salam bawan Allah ne manzon Allah ne yana da cikin masu daraja ma cikin manzanin ulul azmi min rusul to nasara su suka fi kusa da musulmai don su wato littafin su a baya ya zo sannan kuma a tarihi ma su ne suke yawan karban addinin musulunci ne Allah madaukake ce وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله سنة ما سجن صورم الله سبحانه وتعالى الله ملكك ينا شوى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإن مكباس لتافق عن القرآن سنة ما سيماني دا القرآن ده wa idha yutla alaihim idan ana karanta musu alqur'ani qalu sai su ce amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina lalle wannan qur'ani gaskiya ne daga ubangiji mu Allah yake inna kunna min qablihi muslimina mu da ma kafin qur'ani yazo muna masu miƙa wuya masu musulunta sai Allah ya ce ulaika yutuna ajrahum marrataini bima sabaru wayannan sune ana ba su ladan su bibbiyu dubba yahudi yana kan addinin yahudanci na gaskiya da addinin musulunci ya ya musulunta za a ba shi lada biyu Duk dubba nasare yana kan addinin nasara ta gaskiya sai addinin musulunci ya bayyana sai yazo ya musulunta za a ba shi ladan addininsa da ya bi na farko hakan nan za a ba shi ladan addininsa da ya na karshe wannan shine ne ajrahum wani allah malaka yake ce wa min qaumi musa ummatin ya bil haqqi wa bihi ya cikin al'ummar annabi musa akwai wasu jama'a da suka tsaye akan gaskiya suna adalci da abin da Allah ya sauka wanda duka Allah yana nuna mana cewa littattafan da suka gabata wanda ba a canza ba Qur'ani na dacewa da su a wajen tauhidi ba wajen hukunce hukunce ba hukunci wannan likullin ja'alna minkum shar'atan wa min kowa da irin sa amma wajen tauhidi dukkan mu addini ɗaya ne duk annabin da yazo zai ce ibudullaha malakum min ilahin ba. na muke khashi'ina lillah suna masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suna karatu suna sajada suna masu kuka don jin tsoron Allah kamar yadda Allah ce laisu sawa'a min ahlil alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi wa hum yasjuduna al-layli wa hum yasjuduna wasu lokuta na dare suna karatun alqur'ani suna sajada saboda me saboda sun yi imani da Allah da abin da ya saukar ga manzanninsa Allah madaukake ce la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayan wani abu na duniya dan kankani da ayoyin Allah indi ayoyin Allah ne suna mutunta su suna girmama su kuma suna fifita umarnin Allah akan komai shine adam istira'i ha shay'in bi ayati llah wannan ba su tsaya akan yahudu ba ko nasara wannan al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma suna ciki ta ina idan ka zo ka ajiye alkur'ani ka ɗau wani abu ka ajiye sunnar annabi ka ɗau wani abu wanda wannan abun kana gani shi zai kawo maka duniya ka canza in malami ne ya kasa faɗin gaskiya don idan ya faɗa za a hana shi ko ya faɗi ƙarya don idan ya faɗi ƙarya za a bashi ko kuma ya zo ya ce hadisan annabi ƙarya ne don an aiko shi wannan duk 'yan farfaganda ne ‘yan maula ne sun zo suna yi don a biya su amma ba zai yi mutum ya yi addini babu hadisi ba a yi hattara da su Allah maɗaukake ce ba sa canza ayan Allah da wani abu na duniya ula'ika waɗanda suka siffatu da wannan siffa Allah ce lahum ajruhum inda rabbihim akwai gare su ladan abin da suka aikata daga wajen ubangijinsu Allah subhanahu ta'ala? inna Allah sari'ul hisaba. lalle Allah madaukakin sarki yana da saurin hisabi subhanahu wata'ala sari'ul hisab binciken Allah bayya daukan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi tashin kiyama hisabin mutane na filin kiyama kamar daga fito a keton alfijir zuwa fitowar rana lokacin hansin nan an gama hisabi gaba daya wannan wane kai dan adam tunanin kakar maka ce zaka tana zaka kanka zai buga lamarin na gai gaibu shi yasa to irin wani hadisin haka mutum zai ce a to yanzu cases na Najeriya kaɗai ma eh, eh Najeriya ka muna da cases gaskiyanka amma duk bai gagari Allah ba kai ka manta wa inna yawman inda rabbika ka albi sanatin mimma ta'uddu kwana ɗaya a wajen Allah kamar shekara dubu ne na duniya karka ɗauka wannan shari'a nan rike shari'an ku alkalan Najeriya ne ko alkalan duniya su ne cases din yana ba su wahala duk wanda zai gabatar da case din shi ne azzalimi zai zai ci an zalunce ni ko kuma in mai gaske ne ya kawo case din azzalimin zai je ya kai wani abu cikin dare ina wani envelope brown brown din nan kalan kasa in ya mika da an kamar za ka yi nasara ka ce case din ya zo karshe zai yi nasara in aje an ba da envelope din nan in ya zo sai ya nuna kamar baya ganin rubutun eh akwai abin da ya faru sai ana cikin mana kai kai din ma ina shaidunka na abin ya faru tuntuni muna tambaya wayannan su kawo shaidu kai ina naka shaida ka dade abin kuma haka a kai kotu kake ba nan ba kotu <laughs> eh a to malam <laughs> ai Allah ne Allah ya yi ba za mu zama alkalai ba ne amma mun san halayen alkalai da yawa akwai na kwarai cikin alkalai amma akwai na banza subhanallah wani ba yana alkalanci akan tebur fa a kotu amma idan aka bude risala aka ajiye a gaban shi a juye ba zai gane a juye yake daidaita ba kuma hukunci yake yi kawai in an kawo zai duba inda ya gaya zai akwai dan fita ya goyi bayan wanda yake so ya bar wanda bai so akwai ni rabon gado da aka ce wani yayi za ka yi mamaki akwai wata mata sai ya ɗauki abu mai kyawu firiji a ba matar menene a ba matar sai ya ɗauki irin tsohon filon nan <laughs> akwai wa namijin a ɗauki wasu tsummukan riga a bashi shi kuma ya tashi ya yi bol ya ce na yi wazo gwaja an ce shi ya fusata sai shi ma ya faɗi mara daɗi alkalanci wakilta ne ba kake na annabi abu ne mai nauyi shi yasa akwai hadisi da ke cewa alkalai uku ne biyu a wuta ɗaya a aljanna alkalin da ya san gaskiya ya ke aiki da gaskiyar wuta zai je alkalin da ya yi hukunci ba tare da ya san ina gaskiyar take ba shi ma wuta zai je wanda ya san gaskiya ya yi aiki da gaskiya shi ne zai je aljanna wato Allah ya rufa mana asiri kuma Allah ya rufa muku asiri kiyama akwai fallasa don ka zo ka zauna akan kujera kana fitowa an ce ko an miƙe ka zo ka zauna ana karkarwa ka faɗi abin da kake so wallahi ka ji tsoron Allah yadda kake tambaya mutane kana hukunci haka mala'ika zai tambaye ka a cikin kabari duk kotun da ka shiga ko alkalanci da kai Allah zai tsaye da kai tsakanin mutum biyu kai hukunci sai faɗi dalilina. na gaskiyan ma sai kafin da kanka balle na ƙarya shi yasa wannan shugaban uh, chief george ko na yanzu justice kashin lokacin da ya zo ya yi tankaɗe da rairaya ko a lokacin ne ai da yawa aka zubar da wa'inda ba su cancanta ba aka shigar da sabbin jini wa'inda suna da karatu suna da kokari shi ne abin ya zo ya ɗan lafa amma wallahi ko kuna da kyau ku kara da wanka don wani ɗin abin ya yi tsawo zai gaba a ganinsa to Allah yana ganin ka. duk alkalin da yake jinkirta shari'ar mutane da gangan ba wajen ya binciki gaskiya ya tabbatar ba wallahi Allah zai kama shi ko baka karbi kuɗi ba balle wanda yake karban kuɗi balle wanda yake karban percent balle wanda za a zo a ce dama akwai wani gida da ba a faɗa ba sauran magada ba su sani ba in kayi mana ya yi daidai shi gidan zamu baka ya yi a bashi gidan ta baya duk yana faruwa wata ba ta son mijinta ina ta za ta zo ina so ka kashe auren a shi akwai wanda take so ta aura alkali ya ce a ah, ba za a kashe ba sai ta yi abin da za ta yi alkali zai gigice har yanzu ya kashe auren sai wancan ɗin ya zo ya aura Allah ya sani kun san daɗin abin hukumul hakimi la yuhallilu haramin wa la yuharrimu hukuncin alkali bai halattar da haram kuma bayan haramtar da halal in yau matarka ce sai wani ya zo ya yi ƙarfi ya sa kotu aka kwace matan nan wani ya je ya aura aka kashe auren in ba bisa ka'ida alkali ya bi ba in don son duniya ne son zuciya ne to aurenka yana nan in ya zo wancan ne ya je aure ta ya barta ya mutu wani ma ya je sake aurenta aurenka ne yana nan ran da za ta dawo gidanka ba sai ka biya sadaki ba dama matarka ce abinda za ta yi kawai istibra'i a tabbatar babu cikin wani yake nan ka zauna da matarka dama kwacewa aka yi ka san abin akwai hatsari wannan duka yana daga cikin yashtaruna bi ayatin lahi thamanan kalila ya zaka yi ka sayar da lahiranka don duniyan wani ka karbi kuɗi ka ba shi gaskiya to anan lahiran ka sayar don duniyarsa da yake so ya ji daɗi Allah maɗaukaki ce wa'inda ba sa sayan abin duniya kankani ɗin nan akan imaninsu suna kiyaye imaninsu ya ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim lalle waɗanda akwai gare su wato su na ladan abin da suka aikata a wajen ubangiji su Allah subhana inna Allah sari'ul hisab na'am يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku ƙara ninka hakurin warabitu ku ƙara ninkawa kan ninkawa murabata za mu ji shi insha Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku zama masu rabota nan, Allah maɗaukaki ya kira mu da sunan iman sai ce isbiru ku yi hakuri hakuri shine mai hafsun nafsi alama takra ka rike kanka akan abin da ran bayya so bayya so yayi ka riƙe shi ka sa shi ya yi yana so ya yi ka riƙe shi karka bar shi ya yi wannan shi ne haƙuri shi ne malamai suke cewa akwai asaburu ala ta'atillah asaburu an ma'asiyatillah asaburu ala aqdarillah asaburu ala adan nas duk hakuri ne asaburu ala ta'atillah akan bin Allah bin Allah an baka yi hakuri ba ba zai yi ba azumin ne yanzu mutum ba mai hakuri ba zai azumi ne shine malamai suke fasara innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab suka ce asabirun anan asa'imun don ba wanda ya san ladan azumi masu azumi za a ba su ladan su mai yawa ba wanda ya san iyakacin sa hakuri kai hakuri tare da Allah wajen ka san shi in baka da hakuri yaushe zaka je ka zauna a gaban malami ka san Allah neman duniya ya barka Hayanan duniya ya barka neman bacci da jin daɗi ya barka duk suna nan a makace ni ina so in san Allah da ya halice ta dalilin alqur'ani da sunna tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya tauhidul asma'i wa sifat wane ne zan bauta shi tauhidul uluhiyya ibada da nake yi duk karkamai da shi zuwa ga wani kul inna salati wa nuski wa mahyaya ibada duk ga Allah yayin da zaka yi ibada ba ilimi zai yi ba zai yi ba zaka zauna da mace ba sanin hukuncin aure zai yi amma da za mu yau za mu kulle yadda masallacin nan kowa sai ya kirga mana masu aure zalla za mu ware masu mara aure za mu bashi ya tafi in muka ce haka na farkon da za ka gane akwai masu aure da za su ce su ma ba su da auren don su fita masu auren da sun yi daɗin da za su gwada kuma za ka ga yadda ake faɗuwa. menene hakkinka akan matarka ka kirga mana me hakkin matarka akan ka ka kirga mana yayan da ka haifa menene nasu menene naka waɗanne abubuwa ne idan ka yi matarka ta saku akwai labuzan da in ka yi ba saki ba ne yana kama da saki sai an tambayi niyyarka akwai wanda da an gan su saki ne ka san su sai ka ga an bar mu anan idan eh, ɗan kasuwa shi ma haka sai da sayarwa ina halal da haram akwai ciniki akwai tadilis akwai bai da aka haramta saboda darar nashi ko saboda gharar nashi ko cinikin da riba ke shiga ka sani ko uyubu sil'a laifukan da ke cikin kaya ka sani in kai limami ma kai masai mun tusa ka sai ka gaya mana kabili da ba'adi me yake kawo ayi kabili me yake kawo ayi ba'adi menene in ya faru a sallah in kai sallama ba komai me ko kai sallama sai ka mai da sallah wani mutum ne in ka bi shi koyaushe sai ka mai da sallah ko kuma wanda in ka bi shi ba komai yau muna tafiya ne zulum zulum zulum muna ci muna sha muna kwanciya muna tashi eh? ba tare da binciken rayuwar mu ba to dole mai haƙuri mai karatu mai haƙuri da abokan zama matarka dole kai haƙuri da ita lokacin da ka je auro ta fata ta bar gidansu ta ce kai ta zaba iyayen da suka yi ta tana ganin su ta fita tazo amma sai ka wulakanta ta ta yi ciki ta haifa maka ɗa wanda ya ɗauki sunanka ana ganin za a ce ɗan wani ko ka tafi lahira ba ɗan wani ake cewa kai duk shekarun da za ka yi ka'iya sa kai produsin ɗa ka san wahalar da ta sha ka tausaya mata mana saboda ka isbiru ku yi haƙuri wa sabiru a ƙara haƙurin alhassan albasar yake cewa umiru an yasbiru ala dinihim alladhi irtadahu lahum wa huwa alislam islam Allah ya ce mu yi hakuri akan addini mu da Allah ya dar mana kai hakuri kai addinin ka za a iya tsangwaman ka za a iya cewa baka iya ba kai ne kai hakuri kai tsakani da Allah sannan kuma yace fala yad'uhu lisra'in wala bidarra'in kada su bar addinin saboda wani dadi ko saboda rashin dadi ko tsanani ko saboda sauki duk kar a bar addinin hatta ya mutu musulmi har su mutu musulmai wa an yi sabiru al'ada na ya na dinahu wa'inda kuma suke boye addinin su ma'ana suna taɓa addinin Allah ɗin ku yi haƙurin zama da su don ana tsangwama addinin musulunci a faɗi maganganu akan addini in su sun yi hauka ko ku faɗi gaskiya wa rabitu al-murabata ɗin nan shine murabata almudawama ala makanil ibada ko fi makanil ibada wa thabat mutum ya dukufa inda aka ce nan ne wurin ibada ka tsaya kai ibada daidai wannan ita ce murabata amma ribat min fi sabilillah khairu min ad-dunya wannan murabata na ribat na yaki an je jihadi akwai inda za a je tawaga bataliya ku tsaya anan kada makiya su zo mana tana ko wannan ku tsaya a can kada makiya su zo tana wannan shine ribat wanda na kwana ɗaya ɗin nan fi sabilillah ya fi duniya da abin da ke cikinta kuma wanda ya riba ɗin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo riba a wajen aka kashe shi ladansa na gudana sauran mutane in sun mutu ladan su ya tsaya amma wanda yake murabit in ya mutu ladansa na gudana gare shi wannan shine murabata isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah to ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku yi abin da ya ce ku yi ku bar abin da ya ce ku bari la'allakum tuflihuna lalle za ku rabota mai yiwuwa a kalmar larabci na la'alla a kalmar Allah tabbaci tabbas idan kuka yi haƙuri kuka ƙara haƙurin kuka tsaya inda aka ce ku tsaya na addini lalle za ku rabota Allah ya samu rabota ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malumanmu bukatu mu na alkhairi Allah biya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya shugabanninmu Allah ya datar da su ga abin da zai zama alkhairi ga addini da al'umma da ƙasa gaba ɗaya yan uwanmu da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya yan kasuwan mu Allah ya sa albarka cikin kasuwansu su sana Allah ya sa albarka cikin sana'o'insu ɗaliban ilimi Allah ya bude tunaninsu da kwakwalwarsu zuwa ga ilimi mai amfani malaman mu da suke tafsiri a cikin garin nan Allah ya ba su haƙuri da juriya Allah ya ɗauke musu gajiya Allah ya ƙara musu basira Allah ya sauƙaƙe musu al'amuransu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum جزاك الله خيرا